Duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantu. Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gani. Abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai akwai wayansu fada muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su bakin ciki lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane kuka da zanga-zanga duk faɗin duniya ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban chibok a takaice. A kashi na ɗaya a labarin sace ɗaliban Chibok takaice, kun ji labarin da aka sace waɗannan yara? Da yadda iyayensu suka yi ƙoƙarin ceto su a hannun 'yan bindiga. Da irin takaicin da iyaye mata suka nuna. Da kuma labarai da aka samu na cewa 'yan bindigan suna ɗaura aure da su. A wajen aka zo aka yi aure aure da wayansunsu. Ta kashi na biyu mun ci gaba inda uwar gidan gwamnan jihar Borno na na Shatima ta ji labarin batun ɗaura auren nan har ya sa mata kira taron gaggawa. Hajjana na kashi Shatima ta ce ‘yan uwana mata na kira wannan taron gaggawan ne don sace ‘ya'yanmu da wasu ‘yan bindiga suka yi. Duk dai a wani rana ta 28 ne iyayen yaran suka shaida wa murya Amurka cewa fa ‘yan bindigan na shirin tafiya da waɗannan yara. Wajen gefe marginan kada su kula kai sanan ne aka je. Aka kai su ko kuma aka je neman su? aka kai su ne eh muna da masana gare inda aka kai su yayin ɗaliban Chibok sun ci gaba da bayyana wa murya Amurka cewa 'yan bindigan na ci gaba da yawo da waɗannan yara a cikin jihar Borno. Ba mu ci komai daga wajen jama'ai ba sai dai maki da muke ji cewa an yi wajen uh, kukawa da su, an yi wajen mangono, an yi wajen marke haka muke ji. An ce wai suna ko dajin sambisa ne amma kuma gashin abin da kake gama yanzu kamar ya yi da haka. Ai kuwa mu ma da farko an gaya mana suna zambe za a yi har iyaye suka je can amma yanzu a cikin kwana biyu da gwamnati ba su motsa ba ba komai ba mutane suna ta rade radin cewa an yi gaba da su an yi menene da su haka nan da cikin juna haka. ran talatin ga wata mata da maza dubu biyar suka yi zanga-zanga a gaban majalisar tarayya da ke birnin abuja suna neman gwamnati ta ɗauki matakin ceto waɗannan ɗalibai na cibok yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi ba mu san abin da ke faru da su ba suna samun abinci su ci ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu suna kwanciya a ina inda majalisa ita kuma ta ce ta kira shugaban sojoji domin ya zo bayyana me ake yi a samu waɗannan yara. Sanata Zainab Kure 'yar majalisar dattawa ce. Ba mu ji daɗi ba ga baki ɗaya da abin da ya faru. Majalisar wakilai ta ce tana buƙatar shugaban rundunar sojoji ya gurfana a gabanta nan ba da jimawa ba. Ran ɗaya ga watan Mayu ne mata a birnin Kano da ke arewacin Najeriya su kuma suka yi zanga-zanga a kan Chibok. Oh, inda suka tattaki har wajen gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso domin ya gabatar da kokensu wajen shugaba Goodluck Jonathan. Saboda rashin sanin darajar dan Adam yau kwana goma sha shida ba a bamu cikakken bayani akan inda suke ba. Yanzu ana gaya mana cewa yaran nan ba sa kasan nan an ma fitar da su waje an yi musu aure ana haka ne? Kuma muna roƙon shugaban ƙasa idan ya samu wannan takarda ka duba wannan shawarwari ko koke na waɗannan bayan Allah da suka rubuta. Rambi ga watan Mayu ne ɗalibai a Sudan waɗanda suka haɗa 'yan Najeriya da 'yan Sudan da kuma 'yan Masar suka yi zanga-zanga suna kira a nemo waɗannan ɗalibai na Chibok. Shi ne muka ɗan shirya abin da zai a makaranta 'yan Najeriya haka da from Egypt, Egyptians na cewa a dawo mana da mu. Ran uku ga watan Mai ne wasu daga cikin wakilan dattawan Amurka suka yi Allah wadai da sace waɗannan yara. Zuwa ran biyar ga watan Mayu, babu alama ko wani labari akan ceto ɗaliban Chibok. Ba iya aka je ba baka ga yarka ba ba zoliya ba ne. Amma ba wani ku labari da kuke samu na yaran. Ba wani labari shiru yanzu haka shiru. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kubuta sun ba labari. To ni kuma na riga na ba da raina da cewa ni fa gaskiya ba ran bi su ba. Ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba. wala mai fadi a neme ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar na ce musu da cewa eh ba mutuwa biyu a gaskiya baran je a can ba wallahi in fadi mutu a nan hakan da zan iso inda suke hakanan nan kuma ni na kubce daga cikinsu ƙarshen kashi na biyu kenan sai kuma kashi na kun ala da za ku ji inda aka dora a wannan labari na ƙoƙarin mancewa da ɗaliban Chibok.